kamar yadda bayanai ma ke nunawa shi wanda aka kama shine ko ya jagoranci maharban da suka taimaka a sojoji wajen yaƙi da 'yan boko haram a wasu ƙananan hukumomi to ko me zafi haka ga ta bakin wanda aka kama morris enoch daga guik aiki da nake yi ni ni security supervisor na local government adams na yi operation eh, gombi baka gombi lokacin ma ya gudu ya bar ni a wurin na yi garkida na yi maraba movie. na yi cikin uba askara eh, shuwa duka har liman kara ni na operation muna tafiya da sojoji mun sha bayarwa wannan na na kara ne akan nawa in case in zan kasa shi yasa dalilin da yasa na rike wannan na kara sojoji ban taba sayarwa ba so dai akan rashin nan ne akan kuka ne nake ga jinya ga bullet a bayana ga mai kullum a kira a ah, ni kam na san na riga na yi laifi a wajen sai da alsasi ban ci musu ba eh. na amsa da wannan laifi ne na nemi na nemi hukuma ba zan ba ba ni ni mai kama ne kuma na shiga damuwa akwai damuwa na kuma rashin ya kawo wannan Alhaji Ali Kwara wanda yanzu ke wani sintirin hadin gwiwa da jami'an tsaro ya ce abin takaici ne ma cikin bata gari har da 'yan manga da kuma maharban da suke taimakawa jami'an tsaro a tunda na shekarar shekaru ina faɗa hukuma na fito yanzu duk operation da nake kuma sai na samu irinsu da haka kuma police command nasu da dc da sa sun san komai lokacin da aka sai na farko da na biyu duk sun shina da aka zan ba su su gyara kasar su in shi kuma mai kishi ne nan banga ne ma kuskure ne ma talauci da yace taya mota ne ta baci ko fetur gwamnati ba ta bashi kuɗi inda wani irin sa mai sayarwa ya'yan fulani zai ga ya'yan sandan su already yanzu zan ce da kewa matar an riga mu kama ta muna tsamman adamawa ne kuma su kama ta shi kuma wanda ya ya haɗa mu da shi ya yi kisan kai abokin nasa shi ma dan banga ne ya harbi wani ya kisan kai already shi ma an kama shi da haka dama layi ne na criminals kawai gaba to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa a jihar Adamawa a ta teku jihar Taraba dubu masu satar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ya soma cika lamarin da ya kai har jama'a sun fara huce haushin su akan wasu da ake zargi suke da hannu a wannan tu'annati kamar yadda wannan ganau ke cewa to kowane hali ake ciki a yanzu dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban ya yi bayanin cewa a yanzu dai mutum ɗaya da aka kama kuma ana amfani da shi za ana cikin bincike to yanzu wani nasara kuke samu dangane da kama waɗannan ɓata gari yanzu dai har yanzu muna kan bincike muna so dai mu samu mu kamo sauran da suka rage haka yanzu har yanzu ana kan bincike ibrahim abdul aziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya